Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM. a ƙasar ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na dare. A shirinmu za a ji cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta dawo har ta fara zama. Za a ji cewa kuma an ba da shawarar a kori wasu manyan alƙalan Najeriya biyu. Yau za mu so ku kira wayarmu ku bayyana wato bayan labaran duniya kenan ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanun hanzarta tura sojoji a wurin da ake ganin kamar dai abin ya fi ƙarfin 'yan sanda. lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an ji ɗan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki hell ta yi murabus ta fada a lokacin da ita da shugaba Donald Trump suke zantawa da manema labarai a fadar White House, cewar wannan babbar karramawa ce a rayuwarta. A yau talata ne aka ba da sanarwar barin aikin nata, ta ce sai nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za ta ajiye aiki baki ɗaya. ita dai haley wacce tsohuwar gwamnan jihar south carolina ce tana ɗaya daga cikin mukarraban gwamnatin donald trump da ake ganin suna da matsayin suna da sassaucin ra'ayi sai dai na ɗata da aka yi da aka wannan mukamin na jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ya baiwa jama'a dama mamaki ganin cewar tana ɗaya daga cikin masu caccaka shugaba Trump a lokacin da yake yakin neman zaɓensa a shekarar 2016. 'Yan sanda a ƙasar Zimbabwe sun sha alwashin hana zanga-zanga da jama'a ke shirin yi don nuna rashin amincewarsu da ƙarin kuɗin haraji da aka saka akan kuɗaɗen da ake aikawa. wani mai magana da yawun 'yan sanda ya ce ba da jimawa ba an saka dokar hana gudanar da duk wasu tarurruka a birnin harare a sanadiyar gujema yaduwa da cutar kwalara duk da haka masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba shirya gaskiya ba tunda ana barin masu goyon bayan shugaba emerson manangagwa suna gudanar da nasu taron amma 'yan adawa kuwa sai a hana su Zanga-zangar dai da ƙungiyoyin ƙwadago da ke goyon bayan jam'iyyun adawa ne suka shirya ta. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul. Biyo bayan ɓacewar wani ɗan jarida na ƙasar Saudi Arabia Jamal Khashoggi. wata sanarwa da ma'aikatar ta saudiya ta bayar wanda ke nuna cewar tana shirye da ba da haɗin kai ba a sake ganin mr khashoggi ba tun bayan shigan shi ofishin a satin da ya gabata hukumomin turkiya sun ce an kashe shi a ofishin amma gwamnatin saudi arabia ta ce ya bar ofishin lafiya Duk da haka, shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar Saudi Arabia ta ba da bayanai gamsassu na cewar ya fita daga ofishin a ranar Talata a makon jiya. A lokacin da ya je domin karɓar takardun auren shi da wata 'yar ƙasar Turkiyya, matar da zai aura Hatice Sangiz ta ce ta jira shi a ofishin amma bai fito ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya afka wani ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin Afghanistan, wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara, kwana ɗaya bayan da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Taliban ta ce za ta hana gudanar da zaɓe da har-hare. hukumomi sun ce ɗan takarar bakin wake da yake a binciken ofishin kamfanin wanda ya gudana a lokacin da mutane suka tattaru a cikin ofishin nashi a babban lardin da ke helmand mai magana da yawun 'yan sandan abdulsalam afghan ya shaidawa biyoye cewar bom ɗin ya, raunata mutane goma sha biyar ya kuma bayyana, sunan wanda, abin ya afkawawa a matsayin ɗan takarar shine sale muhammad da ke neman kujerar majalisar dokokin jihar shaidun gani da ido sun ce suna sa ran jimillan mutane da suka raunata zai wuce haka da yake lokacin da bom ɗin ya tashi akwai mutane da dama a cikin ofishin. A jiya litinin ne ƙungiyar Taliban ta ce ta umarci dakarunta da su shiga kai hare-hare a kan rumfunan zaɓe da ma'aikatan tsaro don gudanar da zaɓen. Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta dawo har ta fara zama a daidai lokacin da take fuskantar rigimar shugabanci da kuma siyasar cikin gida. Madina Dauda gare ki. Distinguished colleagues, please, you are welcome back. Take your seats. We are going to be having an executive session. We're going to have an executive session, please. Clear the gallery and the chamber, please. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kenan a lokacin da yake buɗe zaman majalisar a yau din nan bayan sun kwashi makonni goma suna hutu. An yi zaman yau din dai lafiya kalau sabani yadda ake ganin za su nemi tsige shugabanninsu da suka canza sheka. Wani abu da sanata Alin Dume ya ce da sauran rina a kaba. Ba wai ba zai yiwu ba wannan lokaci ne zai bayanar da abin da zai faru zuwa gaba insha Allah amma yanzu abin da ke gabanmu kuma kamar ni abin da na fi damuwa da shi shine wayansu abubuwa da ayyuka da suke gaban majalisar tarayya wanda take da muhimmanci ga talakawa kuma wanda dalilin da aka zaɓe mu kenan kamar supplementary budget na inec kamar budget na fct kamar kuma ba da na'am ga basussukan da ake so a ɗauka don a aiwatar da kasafin kuɗi na bana to wayannan su ne a gaba a cikin aikin ne a gaba wanda ya shafi mutane ba wai a ce za mu amince da shugabanci mutum wanda yake marasa rinjaye a kan wayanda suke ke da rinjaye ba a lokacin da majalisar ke takaitaccen zaman nata ma'aikatanta na zanga-zanga a wajen majalisar. cikin ma'aikatan Abadat Netanyahu ya bani dalilan da yasa suke wannan zanga-zangar. Kukanmu shine mun riga mun yi rubutu za mu kai ma AFCC da ICPC. Nawa ne kuɗin da kuke bin su? Kuɗin da muke bin su a takaice a hada lissafi shekara uku kenan muka yi kusan da rabi. Sannan duty traveling allowance kuɗi ne wanda jimilanta gaba ɗaya ta kai biliyan biyu da dubu ɗari shida ba a bamu ba ga kuɗin training duk aka haɗe duk kuɗin da muke bin su ya kusan biliyon shida da dubu ɗari biyar. ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto dai ba wani jigo a cikin shugabannin majalisar da ya zo wa ma'aikatan bayani kuma tuni har sun ɗaga zaman nasu na yau domin girmama wata 'yar majalisa daga jihar kwara funke adedoyi da ta rasu a lokacin da suke hutu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya zuwa a gaida Madina daga batun majalisa kuma sai na shari'a inda aka bai wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawarar ya kori wasu manyan alkalan kotunan Najeriya guda biyu wato da mai shari'a Ofili ojumobobia da kuma mai shari'a James Abdu Fishim saboda an same su da cin hanci da rashawa al'amarin da ya janyo tsokaci daga jama'a Umar Faruk Musa gari ka. Wani babban lauya a Najeriya wato barista Muhammad Shu'aib mai sharhi akan al'amuran shari'a a kasar ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin da hukumomin shari'a da ma 'yan ƙasa suke baiwa irin wannan tsari na tabbatar da an yaƙi masu cin hanci da rashawa a bangaren shari'a domin a kawar da cutar da al'umma da ake yi a Najeriya. In aka duba za a ga wane ne ya yi korafi akan waɗannan alkalai guda biyu. Ai hukumar cin hanci da rashawa ce ta kasa wato EFCC ita ce ta yi wannan korafin. Wato ka san a kullum muna ɗaukan darasi ne a rayuwa da kuma ayyukan da muke yi. Ita hukumar EFCC ta yi wani kuskure a kwanan baya da ta ɗauki wani mai shari'a ta kai shi kotu ba bisa ka'ida ba da haka nan da aka je kotun aka yanke hukunci aka ce akwai ka'idoji da ya kamata a bi kafin a gurfanar da mai shari'a kan gaban kuliya so saboda haka darasin da suka dauka daga wannan shi yasa kaga cewa da suka so suka bincike wannan suka samu tuhuma a kansu suka samu cewa akwai alamomin cewa sun yi almundahana da dukiyoyi haka na sun karba hanci da dai sauransu so ba su yi abu kuskuren da suka yi a can baya ba sai suka ba abin da ka'ida ta faɗa wannan irin matakin da hukumar shari'a take ci gaba ɗauka bai hana ci gaba da cin hanci da rashawa a bangaren shari'a ba akwai wani abu da kake ganin ya kamata a yi wanda zai yi tasiri fiye da irin wannan mataki na kore su ko kuma kai su gaban kuliya na san abin da wuya amma jama'a su daure su daina ba da cin hanci saboda idan suka san jama'a ba za su bada ba ba za su tambaya ba in wani ya tambaye ka cin hanci ka kai karansa. barista muhammad shu'ab kenan wani mai sharhi kan al'amuran shari'a a Ghana da na yi da shi a abuja yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan matakin zai ɗauka akan sauran alkalai da kuma sauran koke-koke da ke gaban ita wannan hukuma ta shari'a a najeriya domin ci gaba da zakalo irin waɗannan alkalan domin a masa hukunci umar faruk musa mura amurka a Abuja, nigeria. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta yi aji. Kwa gaida Umar, kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda akan hanzarta tura sojoji a inda ake ganin da alamar dai abin ya fi ƙarfin 'yan sanda kafin nan ga ƙarin bayani. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani malami daga Kebbi. Wake kan layi daga kebi. Abdullahi mai zuma kila uwa jihar Kebbi Najeriya karamar kuma ta da lokal gambe. To muna jin kamar Abdullahi. Abin da aka kai soja ai dan saboda da rikici ya tahe soja ake bida a kai shi wuri don shi ka maganin shaidanin duk inda yake. Hmm. Eh, da ina don shi ne ake kai soja ga wajen dan sanda zai yi wato in abin ya lalace ya ce yanzu kana ganin shedani ya kaushi iko Allah <laughs> to mun gode sosai eh. da wannan bayani naka har yanzu dai ga wani dan uwan kaɗan keba din wake kan layi a kebe Salamu alaikum kuna magana da dan asabu mai fata ya wuri sakatare na masu kiran waya na Najeriya na Amurka. To mallan dan asabu muna jin ka. gaskiya matsala na goyi baya a tura sojoji domin gaskiya a soja babu sani babu sabo idan mutum ya keta doka to soja zai hukunta shi amma kaga yan sanda da yake kullum suna tare da jama'a kuma an san huskokin su za ka ina san shi an kawo doka mai kuma mutum ya kiyaye sai ya san wani ya ga huskan wanda ya sani amma hmm. soja babu sauki ba sauki mm. eh. wato in da fahimce ku ba wai mm. yan sandan na gazawa ba ne saboda dai an san su don hakan nan akan mutane ke dan musu ganin ai na san su don hakan nan ba su tsoron su ba sun gaza ba ne ba sosai kamar yadda wasu za su yi wani lokaci akwai gazawan kuma wani lokaci akwai gazawan to Allah ya kyauta mun gode sosai bari mu je mu Kaduna garin gwamna ake kalaye a Kaduna Ibrahim ka garba barka da yammaci. Barka da warhaka. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jinka? To ra'ayina ya saba da na sakataren mu na masu buga waya na Najeriya na sashen Hausa mai Amurka. Da rata ci gida. Ni a gani na ai akwai mobile police da aka kirkiro ko ba haka ba. Haka. Gani na yi sojojin nan mutane ne ba aljanu bane ba wasu halitta bane daban. Oh, oh. Mobile police nan mutane ne ba aljanu bane ba wasu halitta bane daban. Me zai hana a daga darajar su a basu kayan aiki. ka almashi muna ganin kafafen yaɗa labarai ban taɓa gani duk zafin rikici ko tashi yi a amerika an tura soja ba in ta ga an tura soja ce wata ƙasa ko wani wata ƙasa da suke za ta kawo musu hari ko makamanci haka amma yan sanda ma kila ba ma ba da su suke dakula duk wani hari da na ta'addanci da ne a cikin gida ya kamata a daga darajar mobile police wanda mun gani lokacin yakin mai tatsi da su suka yi kokari amma sojoji darajar su na karewa ne su da aka san su a daji a bayan gari kullum ka dinga ganin su sai ka zo baka tsoron su ba malam mutala masu kasa za su gyara wannan tsari talibashi malam mutala baka ganin akwai dalilin da isa ake cewa babbar magana dan sanda ya gawar soja wannan ai har bahaushe ne ya faɗa su mobile din ma muna ji suna duk wanda ya je goza ya training hmm. idan din shi daban da na soja hmm. ko ba lura ba mobile police ma hmm. ya kamata ɗaga darajar su ne kuma su suka iya siyasa sun ga soja bai san siyasa ba su suka iya san inda za su gano mai laifi su maganin shi soja ya je zo ya karfi kawai to mun gode mutala to har yanzu dai muna kaduna ɗan wake kan layi Kaduna. wa kaduna wa alaikum salam Muna da Bala Injiniya Kwanci To muna jin ka. Gaskiyar magana ya kamata a ce a ban ma 'yan sanda wannan harkar ne in dai ya yi karni sai a tura mu ba saboda ko da shi an zo ba su ne ba kawo da mai laifi da mara laifi wuri ke rasa gaba daya. To fa'ida ne a ba su mu ba kayan aiki wanda su za su kwantar da wannan tarzoman ba tare da wannan To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci kai ma dai bari mu je mu Taraba wake kallaye a Taraba. Kana magana ne da Malam ya umai lokin daga mutum biyu kasar local government. To Malam muna jin ka. Eh ni a ra'ayina ina ganin a bar soja duk wani tsaro inda ya kai tsaro ne soja shi ne kan gaba kan komi. Ko bata ɓaci ba? Eh to ko da bata ɓaci ba soja akwai wanda ta bace abin dokan da ta bace wanda soja zai magani sa akwai kuma na natsuwan ma wanda soja shine zai magani wannan abun sakamakon wannan ganin police ana iya sabo da shi da yanayin police eh, yanzu suna gani kamar tsaron police yanzu kwata-kwata baya rike tsaro kamar soja gaskiya soja ya kai a ra'ayina. To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Jalingo wake kan layi a Jalingo. Salamu alaikum. Alaikum salam. ana magana da balambar jangani magana cikin gari jalingo to muna jin ka suna goyon baya ga al'amari duwan su hargitsi na a bara 'yan sanda hmm. domin duk lokacin da aka tura sojoji hmm. kan mai uwa da wabi ne domin ba sa iya tantance mara gaskiya da mai gaskiya a ah, wai abun nufi wai abun nufi malam idan abun ya lalace ana ganin kamar dai ya ni yan sanda su ma abun ya yawwa bai kamata shin a gaggauta tura sojoji ba kafin a karkashe mutane dukkan kamar ba mutumin da suke saurara ga gaskiya magana soja soja kyan soja yakin cikin gida yakin na kira da na waje da aka kai su bakin boda nan ne ya kamata su tsere mana iyaka amma duk abin da ya shafi cikin gida najeriya ya kamata a tura sojoji ne gaskiyar magana kenan to mun gode sosai bari mu je naija wake kan layi a naija ibrahim yankin hula garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to gaskiya ni ra'ayina akan wannan tura ainihin sojoji ko 'yan sanda To, to Malam Ibrahim da alamar layinka ya katse to bari mu bada da uwanka da ke kwantagora wake kan layi a kwanta gora. To muna jin ka. yana da kyau su 'yan sanda ai su ne dama mutane waɗanda yake sun shaku da jama'a. Mm. saboda haka sojoji kuma ayyuka ya yi masu yawa su dama ai so soja in an kai su ga filin dara ba su san mai laifi ba ba su san mara laifi ba oh. yana da kyau wannan aiki a ma 'yan sanda tun da in 'yan sanda ma sun yi karanci hukuma ya kamata su kokari su kara daukan yara tun daga sunan san gama makaranta ba ayyukan yi To mun gode sosai da mun gode na kwanta gora. To bari mu je mu can wake kan layi a Lagos. Alan Sani ne daga Lagos ko Limbo. To Alan Sani muna jin ka. To gaskiya ni shawara ta gaskiya a sa sojoji don sojoji su ne maganin kowa da kowa wallahi. Hmm. Saboda gaskiya yawanci 'yan sanda wasu da cin hanci kuma ana kallon su yau da gobe amma sojoji ne maganin duk wani tunani a najeriya to amma wasu ta suke ma shi ma kan shi soja din in ya dan kwambi cikin jama'a sai ya fara zama kamar wani dai dan sandan wani iri haka eh, in dai soja dai mai kishin kasa ne mai so kasa ta ci gaba wallahi in dai tsakaninta da Allah yake to duk wani fitinanne ne maganinsa hmm. To mun gode sosai. Bari mu dawo arewa. Wake kallaye a Naija. Assalamu alaikum suna na awwal kagara jiya ana ce mun dogon tara. To dogon tara. Ina magana daga na amfani a fargu. Dogon tara muna jinka. ka. Na'am. Warke na kama layi ne amma ban tabbatar da abin da ake eh wato a kai ba so muke mu ji ra'ayoyinku kan shin kamata i a gaggauta tura sojoji a inda ake ganin fitinar tafi karfin yan sanda koko a gaskiya wannan fitina ta fi karfin yan sanda sai dai sojoji sojoji su ne za su daidai da irin wa'annan fitintunan hmm. To, to mun gode, mun gode da da ra'ayinka bari mu je mu wajen wani abokin wasan kaɗan katsina wake kalla ya katsina. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, barka da la'asariya. Barka da warhaka. Mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke tsangama karamar hukumar Danja jihar Katsina a Najeriya. To muna sauraron ka. Alhamdulillah na je mauludi kuma watanni a ah, irin nawa shawarar. Mm. Ah, ya kamata su kanjin kansu 'yan sanda Mm. ya kasance a ce an ainihin yawan su da kayan aiki mm. don musamman wani lokacin karancin kayan aiki shi ganin kama a ganin gazawa mm. amma mutum za a ce an ba su kayan aiki sosai don Allah da su ma za su taka rawan gani saboda irin alƙawarin ka ɗauka za su kare kasa daga al'umma da ke kasa to ya kamata gaskiya ni kira da gwamnati gaskiya ta yawa ta masu kayan aiki a ba su kayan aiki muhimmi masu kyau To mun gode da eh, ra'ayinka da fatan hukuma za ta ji. Bari mu koma Kaduna garin gwamna ke ya Kaduna? Ibrahim ka almasi barka da yamma. Barka marido. Na gode. To alhamdulillahi abinda nake gani dangane da ita kanta wannan maganar ita wannan da ake cece ku ce a kai. Hmm. Ai shi ɗan sanda idan ka lura da kyau abubuwan ne da yawa gaskiya muna kira ma da gwamnatin Najeriya da ta inganta su kansa aikin dan sanda din gaba ɗaya. Hmm. saboda ka kamar inda shi murtala ya magana ai shi dan sanda akwai mobile police su wannan mobile police din sun fi karfin duk wani wanda kake gani dan sanda ne wanda yake aikin da suke sun fi dan sanda hmm, hmm. shi idan ka ga an tura soja gaskiya al'amari he guri ya ɓaci an tabbatar da cewa ba alamun gyara to kaga wannan soja zai iya aiki a nan gurin amma gaskiya al'amari shi ba soja idan ya je da wanda da ruwan shi da wanda ba ruwan shi gaba ɗaya zai iya haɗa gaba ɗaya magani ya haɗa ya markaɗe mutane karshe ne muku fata alkari oh. alhaji na'am to mun gode sosai uh, alhaji musa mun gode sosai da fatan za a ci gaba da wato kasancewa a wannan shirin mun gode wa dukkanin ku mun gode to ga to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon hannu na tennis inda ɗan ƙasar Croatia nan Maran a wasannin Masters na birnin Shanghai ya sha kashi a hannun ɗan ƙasar Shilia Nicola Jari da ci biyu da shida bakwai da shida bakwai da biyar. Shi dai Maran eh, yana na biyar a duniya yayin da Nicola Jari da ya doke shi yake na 48. Jari din zai kara a zagaye na gaba duka a wasannin na masters na birnin shanghai da ɗan ƙasar birtaniya kil edmond ko kuma ɗan ƙasar italiya andrea sassefi shi ma benuwa per ɗan ƙasar faransa a wasannin na masters na birnin shanghai ya lalabe pablo careno busta da ci shida da uku shida da hudu kuma zagaye na gaba zai goga da alex dominor a wasannin na masters na birnin shanghai a wasannin kwallon kafa kuwa yanzu haka ana gab da kora mai horar da kungiyar kwallon kafa ta monaco ta kasar faransa cewa da leonardo jardim dan kasar portugal kasancewar kungiyar ta s monaco da ta kasance ta biyu a kakar wasannin kwallon kafa na ligue na kasar faransa shekarar ta gabata tana a matsayi na goma sha takwas a kwallon kafa na ligue 1 conforama na bana na kasar ta faransa inda kungiyar take shan kashi har so tara a wasannin guda tara da ta buga a kasar ta faransa ko kuma a champions league ta nahiyar turai kuma wanda ake zaton zai ci gaba da korar da kungiyar ta as monaco shine thierry ari tsohon dan kungiyar na as monaco ta kasar faransa kuma tsohon tauraruwar kungiyar kwallon kafa ta kasar ta faransa wanda ya ci kofin duniya ta rada ita faransar a shekara ta dubu da dari 1998 haka zalika ya buga kungiyoyin kwallon kafa na arsenal da barcelona a wasan kwallon basketball ko na kasashen turai kusanciya club din strasbourg na kasar faransa ya dake petrol olympija na slovenia dazu-dazun nan da ci 81 da 71 yayin da nba ta basketball ta kasar amurka charlotte ta shahe chicago bulls a ranar jiya da ci kashi 110 104 yayin da indiana ta lalabe cleveland cavaliers da ci 111 da 102 za mu karkara wasannin na ranar yau da wasan tseren keke a gudun zagayen kasar turkiya inda fernando gaviria a ranar farko na soma wasannin na tseren keke na kasar ta turkiya ya ra'ayi wani mummunan faduwa wanda ya jawo masarauni a kawa dan kasar kasar colombia mai shekaru 24 fernando gavaria zai isa a ranar gobe a kasar belgium domin a duba lafiyar jikinsa tuni dai ana iya cewa kakar wasannin tsere ga fernando gavaria dan kasar colombia ta wannan shekara ta rage ta kare haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To a gaida Haruna ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya an manfa a taƙaice. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gayyaci Paparoma Francis da ya ziyarci birnin Pyongyang. Kim Kyon mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gaya ma manema labarai yau talata cewar shugaban koriya ta kudu zai mika goron gayyatar shugaban koriya ta arewa ga fafaroma ɗin idan ya ziyarce shi ranar 15 ga watan oktoba shugaba mun zai gana da paparoma francis ɗin a cikin kwanaki tara da zai yi na rangadi a ƙasashen turai da suka hada da ƙasar denmark france da italy Gayyatar da Kim Jong-un ya yi wa Papa Roma na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da yake yi na ganin ya fitar da ƙasar shi daga zaman saniya ware a duniya. wanda ya hada da taro sau uku da ya yi da shugaban mun kana da ganawar da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli a Singapore. Mahaifin nashi Kim John na biyu ya taɓa gayyatar roma Francis roma John Paul na biyu a shekarar dubu biyu amma bai samu halarta ba. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniya da julie da secretion wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mana wannan lokacin rap mclean ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma goben.